والله يعلم ما تسرون وما تعلنون Allah, yana sane da abin da kuke ɓoyewa ya ku bayi na ayyukanku yana sane da abin da kuke bayyanawa daga cikinsu babu wani abu a ciki da yake ɓuya a gare shi kuma da sannu zai yi muku sakamako a kansu